gawuna tabbas an kai shi rami a siyasa kuma siyasa ta yi masa gaddama shi ma ganduje siyasa sa ta yi gaddama ya zo daga abuja an ba shi umarni cewar ya zo ya nemi goyon bayan jagoran da yawa butulci kuma mu ba za mu ƙara ɗaukar kunama masaka a cikin aljihunmu ba muna ji muna gani domin an sha mu warki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 da murna mara adadi domin nasarar da Ubangiji subhanahu ta'ala ya bamu domin mun san wannan nasara Ubangiji subhanahu ta'ala ne ya bamu ba wani bane waɗanda mun tsinci kanmu a hannun 'yan adawa waɗanda sun ƙi karɓar ƙaddara wadda Allah subhanahu wata'ala cewa tana daga cikin rukunai na imani amma sai suka karɓi ƙaddara ta jan Okoro shugaban alƙalai na ƙasa wannan abu mamaki ne kwarai da gaske wanda ni na tabbatar da cewar gaskiya ya kamata malamai da dukkan masu ruwa da tsaki musamman malamai akan cewar su daya su yi musu wa'azi akan cewar imanin su fa yayi rauni baka gani ko ya cewa karan farko ba ku karbi kaddarar zumba sai da ku dauka gara ko kara daukawa? to ai muku muka karbi kaddara domin mun tabbatar da cewar tun da fari ubangiji subhanahu wataala mu ya bawa jihar Kano mu al'ummar jihar Kano suke kauna kuma ina so in miƙa miƙa na zuwa ga gawuna gawuna tabbas an kai shi rami a siyasa kuma siyasa ta yi masa gaddama shi ma ganduje siyasa sa ta yi gaddama kuma ritaya ta riga ta tabbata yana matsayin shugaban jam'iyya na ƙasa kuma a jam'iyyar da take mulkin ƙasar baki ɗaya ka ce siyasa ta yi masa gaddama gashi yanzu ana gani kuna tattara kayan ku za ku koma can ku tafi tare to ai wannan magana mu ma jin ta muka yi kawai a gari ya zo daga Abuja an ba shi umarni cewar ya zo ya nemi goyon bayan jagoran da yawa butulci kuma mu ba za mu ƙara ɗaukar kunama ma a cikin aljihunmu ba muna ji muna gani domin an sha mu mu warki yanzu ai shi zai ɗauke ku ba ku za ku ɗauke shi ba saboda shi ke da jam'iyyar da take mulki kuma dama a aikinsa ne iyayensa ganin kun tafi tare don a ciyar da jam'iyyarsa gaba ai ba ma fata ba ma fatan cewar a ce yau a ƙarƙashin ko da misali mu a wannan jam'iyya tamu ta NNPP muna kira ga jagora jagoran ɗariƙa kwankwasiya na duniya injina da tarabi musa kwankwaso muna ba da shawara cewar kamar yadda ya faɗa a baya ba yadda za a yi mutum ya ɗauki kunama ina ji ina gani ya saka a cikin aljihunsa to lallai muna goyon baya mu sai abin da jagoranmu na ɗariƙa kwankwasiya ya ce injina da tarabi musa kwankwaso baka gani a baya shi jagoran ne ta shanshana jam'iyyar ya kai wa shugaban ƙasa ziyara ba sau ɗaya ba sau biyu ba kan lamarin to mai girma jagora na ɗari ka kunkusiya na duniya injiniya mai girma injiniya da rabi musa kunkusa ai ba shi ya kai kansa ba mai girma shugaban ƙasa ne da kansa ya kirawo shi saboda muhimmancinsa da ya sani da amfaninsa a cikin al'umma ya kirawo shi domin ya zo ya taimaka masa domin su gudu tare a tsira tare to yanzu kuma shine kuke adawa da sa jam'iyyar ko kowa dai ba kwa so ya bi shi tsohon mai gidansa ganduja ai maganar maganar maganar maganar shi ganduje da ya zo ina borin kunya a jihar kano ya zo a abuja da a fusace cewar mun gama ya cire eh, hular bin ba ma da hular ya zo ba saboda ɓacin rai da damuwa da cewar ya dawo gida ya zo ya nemi sulhu da jagoran ɗariƙa kwankwaso da duniya injina da tarabi musa kwankwaso kuma hausawa sun yi gaskiya suka ce kowa ya bar gida gida ya barsa amma in ya dawo fa a to gaskiya mu ba masu ba ma ba ma fatan gaskiya yanzu dai a yanzu dai a yanzu dai ban ce nan gaba ba wai ganin cewa Allah zai ba amma dai gaskiya ba ma tunanin cewar mu yi jam'iyya ɗaya da ganduje har abada domin an sha mu mun warke kuma ba za mu manta da abubuwan da suka yi mana na kalubale ba da zaluncin da suka nuna an haɗa kai da su sun zama makiya makiya Kano makiya al'ummar jihar Kano da wasu bara gurbin al'umma a sa al'ummar jihar Kano a cikin tsoro na rashin tabbas na zaman lafiya a jihar Kano wannan ba mu ji daɗi ba kwarai da gaske al'ummar jihar Kano ba za su manta da wannan ba har abada. Oi ba gani ta inda ya fara farauto ko koma jam'iyyar ta bangaren gwamna da yake ce a yanzu idan shi abin ya tafi ko ba za ku goya masa ba ku tafi ba kina matsayin ku daga wanda kuke a karkashin sa to ai mu ka san gidanmu ina da tsari gidan muna da tarbiyya mu yan kwankwaso ya kware da gaske duk da ana cewa mu yan kaza ne yan kaza ne to wannan mun san adawa ce ta siyasa alhamdulillah mu ina da tsari mu sai abin da jagororin mu suka ci ba mu taɓa yin wani abu na gaban kanmu ba sai abin da jagoran mu ya ce na ɗariƙa kwankwasiya injiniya da rabi'u musa kwankwaso a koda yaushe muna tare da shi ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu bisa dubu mm. ma maganar ku goyi baya a tafi jam'iyyar APC babu ita kenan ko yaya gaskiya yanzu dai babu maganar mm, maganar tafiya jam'iyyar APC a yanzu a halin da ake ciki kawai sun zo sun yi ihu bayan hari sun yi taron su wanda ba musamman san ma meye dalilin taron ba da suka shigo jihar Kano mu ba mu Ummul Aba'isin ma da yasa suka shigo garin Kano domin me za su me za su kalli al'ummar jihar Kano su gaya musu sun samu a cikin hakuri suke ba su hali da tabbas na zaman lafiya maganar halin da kwasa kasuwanci a jihar Kano suka ba wa talakawa hakuri cewa idan aka haɗe za a ciyar da jihar gaba komai ya koma daidai bisa tsari duk wannan abin da suke faɗa a baka ne bai kai zuciyarsu ba domin a baka annabi Musa a zuciya Fir'auna abin da suke nunawa ai ba shi suke aikatawa ba a zahiri abin da suke aikatawa daban abin da kuma suke faɗa daban To menene ka na karshe ga almajar? To alhamdulillah zakona na ƙarshe shine ina godiya ga Allah, ina godiya al'ummar jihar Kano da mai girma zababban gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf da mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano, Comrade Aminu Abdulsalamu Gwargwaro. A bisa nasarar da aka samu a kotun koli muna godiya ga Allah muna gode musu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ya riko da hannayensu Allah ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya ɗora musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh